no ah, wannan yana cewa mali dangane da addu'a kashi musulmi yana iya yi ma yan uwansa musulmai addu'a ba sai sun nemi ya yi ba don mala'iku su yi masa irinta to idan ya yi addu'ar sharri ga wani mutum to mala'iku za su yi masa irinta Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce haka kuskure ne ka ce na ce yawa abin da yake wajibi a kanka ka ce ka kawo hadisi cewa manzo Allah ya ce kaza saboda haka idan kuma iri kaza ya faru ya hukuncin yake an gane kamar yadda yake in mutum ya yi addu'a ta alkhairi ga ɗan uwansa musulmi to ainihin mala'ika zai ce kai ma kana da irin abin da ka roƙa masa to haka idan kai ta addu'a wadda ta shafi sharri akan ɗan uwanka musulmi inda haƙƙi wato zaluntar ka yayi sai kai masa addu'a ta sharri to nan ma za su ce amin Allah ya amsa inda addu'ar wanda aka zalinta babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata cikin uh, sahih bukhari da sahih muslim hadisin uh, Abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma batin mu'az bin jabal manzo Allah ce da mu'az bin jabal radiyallahu an wattaqi da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab ka tsoraci ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi nuhu alayhi salam fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir mutum yayi addu'a yace ya Allah an zalunce ni an rinjaye ni an cutar da ni ka amsa min wannan addu'ar ta kan wanda suka zalunce ni wannan kenan amma idan ya zama na addu'a ce kai ta sharri ga waninka musulmi ba bisa haƙƙi ba ba bisa ya cancanci ka masa wannan addu'a ta sharri ba to wannan abin zai komo gare ka wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli wannan shine wallahu a'lam a wannan yana cewa Allah gafarta malam hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sinfani min ahalin nari lam arafuhum zuwa ƙarshen hadisi ina ina son ƙarin bayani dangane da jinsin waɗannan mutane wannan hadisi yana cikin sahihi muslim da musnadin imami ahmad bin hanbal hadisi ne na abi huraira radiyallahu an cewa wasu ɓangarori biyu daga cikin mutane lam arahuma lam ara huma sai a gyara abin nufi ban gansu ba ma'ana ba su bayyana a lokaci na ba in ji manzon Allah sallallahu bangare na farko shine wasu mutane da za a samu suna yawo da bulalululi a hannunsu suna dukan mutane bisa zalunci da bisa haƙƙi ba wanda shine za a sami a azzalimai ta bangaren masu aikin force wanda za su na aiki da wannan damar ta force da suke da ita wajen zaluntar mutane da keta mutuncin mutane da dukan mutane bisa zalunci sannan bangare na biyu su ne mataye wanda za su na bayyana da al'aura gashi sun sa kaya to amma kuma al'aura su a bayyana take kaya ne mai nuna tsareci sannan suna tafiya suna rangwada shine suna masu karkata kuma suna karkatar da mutane saboda suna ɗaukan hankulan masu raunin zukata wajen su ja hankalinsu zuwa gare su saboda abin da suke ɗauke da shi na bayyana da al'aura da tafiya ta jan hankali da sauran ababe masu kama da wannan Ah, to sai manzo Allah ce waɗannan ba za su ji ƙanshin gidan aljanna ba an gane ba za su ji ƙanshin gidan aljanna ba to wannan hadisin ya tabbata ya ma zo cikin ah, musnad imami Ahmad bin Hanbal da ƙarin cewa in kun same su ko riski su la'ance ce su domin su ababen la'anta ne amma wannan ƙarin bai inganta ba bai inganta ba da haka hadisin ya tabbata cikin sahih muslim yana bayani game da haramcin tsareci mata suna tafiya bisa tsareci har ma a cikin manzo Allah ya ce za ga kawukansu kaman tozan raƙumi an gane ba wato za su na tsoron ɗan kwali irin mai tozan nan an fara yinsa ko ba fara ba an fara yinsa to dukkan waɗannan alamu ne na kusancin alƙiyama to wannan hadisi ya tabbata duk da al-imam ibn al rahimahullah cikin littafin sa al-mawdu'at ya kawo wannan hadisin cikin al-mawdu'at wanda wannan kuskure ne kuskure ne ya fada a ciki hadisi ne ingantacce zuwa ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa al-allamatu suyuti rahimahullah cikin nazabud durar alfiyatu suyuti yake cewa wa fi kitabi waladul jawzi ما ليس من الموضوع حتى وهمه من الصحيح والضعيف والحسن ومن غريب ما تراه فعلمي فيه حديث من صحيح مسلم cewa a cikin littafin ibn jozi akwai abin da yake ba maudu'i ba akwai abin da yake ma ya kai matsayin hadisi sahihi da wanda yake matsayin hadisi hasan ne da kuma wanda yake matsayin mai ba'ifi bai kai matsayin mawdu'a na ƙarya ba idan ka ce al-mawdu'a shine hadisi na ƙarya amma ka ga daif wanda yake mai rauni a sakamakon samuwar ta illa cikin isnad hanyar da hadisin ya biyo har zuwa ga manzon sallam da ta bayi zuwa ga raunin hadisin ba wai a sakamakon ƙarya ba idan sakamako ne na ƙarya tuhuma ga ƙarya to wannan shine ake hukunci game da cewa hadisi kaza wato ainihin mawdu'a ne mun gane ba mawdu to shi ne yake cewa ma laysa min al mawdu'i hatta wuhima min as sahih wa dha'if wal hasan dammantuhu kitabay al qawl al hasan wa min gharib ma tarahu fa'alami fihi hadithun min sahih muslim yace daga abin da yake bako wanda zaka ganshi cikin littafin ibn jawzi shine akwai hadisi cikin sahih muslim wanda ya kawo shi a cikin shine wannan hadisin da mai tambaya ya ainihin yi tambaya a kansa mai tambaya yi wato ainihin tambaya a kansa wannan shine wallahu alam أعوذ بالله من الشيطان subhanahu wa ta'ala bacin ya gabatar da bayani kan batun roƙo da zaɓaɓɓun mutane na annabi isa salam wanda su ne alhawariyun na cewa ya roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala wajen ya saukar musu da ma'ida annabi isa salam ya roƙi Allah kuma Allah ya saukar da ita wannan ma'ida ne nuni kan cewa annabi isa alaihi salam bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah shi ne a matsayin Allah abin bauta da naka ya zama na annabi isa alaihi salam shi ne mai yin roƙo wanda ake roƙa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da a ce annabi isa alaihi salam Allah ne kamar yadda masu rayawa suke rayawa to kaga da waɗannan zaɓaɓɓun mutanen nasa ba za su ce da shi ba ka roƙa mana Allah ubangijinka to ce wasu ka roƙa mana Allah ubangijinka annabi Isa ya kuma roƙi Allah wannan nuni akan cewa mai annabi Isa bawa ne ba Allah ba Allah shine Allah da haka ya fuskance shi da roƙo subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya amsa wannan roƙon nasa to sai Allah ya biyo baya da bayani domin mai da martani da rushe kudurin masu kuduri kan shi annabi isa alaihi salam na rikarsa na ɗaukarsa a matsayin cewa shi ma Allah ne abin bauta ne da kuma mahaifiyarsa to shine Allah yake cewa wa idh qala Allah ya isa ibn maryam kuma ka ambata lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kai Isa ɗan Maryam a anta qulta nasi takhiruni shin kai ka faɗa ga mutane cewa ku ruƙe ni wa ummiya ilahaini min dunillah da mahaifiyata a matsayin ababen bauta ba Allah ba wato Allah zai ce da annabi isa alaihi salam wannan bayani wannan magana cewa kai ka gaya wa mutane cewa su riƙe ka da mahaifiyarka a matsayin ababen bota ba Allah ba annabi isa salam sai ya ba da amsar cewa qala subhanak sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah daga riƙar wani abokin tarayya tare da kai daga sanya ni a matsayin abin bauta tare da kai ba ka da wani abokin tarayya ka tsarkaka daga haka subhanahu wa ta'ala ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ma yakunu li bai dacewa gare ni an aqula in faɗi ma laysa li abinda ban zanto ina da haƙƙi tattarar shi ba ma'ana bota ba haƙƙi na bane haƙƙinka ne ban cancanci a ni a matsayin abin bota ba domin ni ma mai yin botar ne a matsayin bawa nake ni ma nake yi wanda ya cancanta a rike shi a matsayin bota domin botar haƙƙinsa ne shine Allah subhanahu wa ta'ala shine ma kunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗi wannan batu na cewa a riƙe ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta to haƙiƙa Allah ka sani ka san na faɗi haka ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik kana sanin abin da yake cikin raina ma'ana abin da na ɓoye ma ban fito da shi fili ba ƙarara ka sani to ina kuma ga abin da yake bayyane a ƙarara ni kuwa ba na sanin abin da yake cikin ranka subhanahu wataala dukkan abin da yake tattare da kai to ba na sanin komi game da wannan abin sai abin da ka sanar da ni shi amma dukkan abin da ya shafe ni na ɓoye da na bayyane to Allah ka sani innaka anta allamul guyub domin Allah kai ne wanda kake mai yawan sani game da ɓoyayyun abubuwa ma'ana iliminka ya yalwaci komi da komi subhanahu wa ta'ala abin da yake ɓoye ma iliminka ya yalwace shi to ina kuma ga abin da yake mai bayyane wanda ya fito fili ah, anan ah, Allah subhanahu ta'ala ya ce wa iz qala Allah ya Isa na Maryam wa wannan ah, wawul atafi ce to al'atafu nan game game to yana komawa zuwa ga wato ainihin ah, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a baya cewa ma ya jima'ullahu rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub wato yinin da Allah subhanahu wata'ala zai tara dukkanin manzanni sai ya ce da su me aka amsa mu? yaya kiran zuwa ga mutane ya kasance sai ce babu ilimi tattare da mu domin ka sani ya Allah subhanahu wa ta'ala ka san abin da ya faru ka san abin da ya gudana to amma Allah ya yi wannan tambayar domin me tsayar da hujja ga waɗanda suka kangarewa manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala to kenan wannan atsafi ne ga abin da ya gabata na ita wannan aya sai ya zamana kenan wato ainihin wannan maganar Allah zai yi ta ne a ranar alƙiyama. zai yi ta ne a ranar alkiyama ga shi annabi isa alaihissalam iz wannan zarfu zaman ne wato yana nuni ga lokaci to yana ratiyuwa da ainihin fi'il wanda yake mahazuf an shafe shi da haka muqaddar ana kaddara shi shine ai uzkur ai wazkur iz qala Allah ya Isa ibn Maryam ka ambata lokacin da annabi isa alaihi salam Allah subhanahu ta'ala zai ce da shi ya kai isa ɗan maryam to wani lokaci fi'ilin iz shafe shi ake wannan shine mafi yawa wani lokaci kuma akan tabbatar da shi ma'ana a kawo shi tare da iz din kamar inda Allah ke cewa wazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ard تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون kaga nan an ambaci mai fi'ilin iz wazkuru iz antum da kuma inda Allah ke cewa wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf kaga wazkur iz anzara to amma so tari akan shafe shi da haka sai a yi at-taqdir kamar nan wazkur idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ranar alkiyama ce Allah zai gaya wa annabi Isa a ainihin wannan batu a wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana da Allah zai da annabi Isa salam ba ranar alkiyama ba a tun anan duniya ne bayan Allah ya ɗauke shi annabi Isa ɗin zuwa sama ya yi wannan maganar da shi wadda wannan magana ce ta al'imamu suddi rahimahullah wanda al'imam abu ja'far al-tabari rahimahullah ya fitar cikin tafsirinsa jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an yadda yake isnadin akwai asbab bin nasar wanda da'ifi ne sannan shi al-imam abu jafar at-tabari rahimahullah cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an ya zaɓi wannan zancen ya rinjayar da shi ya tafi zuwa gare shi cewa wannan batu ne a duniya yace saboda ababe guda biyu abu na farko shine Allah ce wa iz qala ya Isa na Maryam iz a takan nuni ne ga abin da ya riga ya wuce ya riga ya abu saboda haka iz zarfu zaman ne lil madi ga abin da ya riga ya wuce sabanin idza ita kuma idza zarfu zaman ne lil ga abin da zai zo nan gaba yace don haka an riga an yi magana ta ma riga ta abu tunda an ce wa iz qala Allah yace abu na biyu kuma Allah ya ce a aya ta biyu bayan wannan cewa annabi Isa alaihissalam ya ce in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ka azabtar da su ya Allah subhanahu wata'ala kan shirkar da suka yi ma taran ya kare suka da wani to ai bayinka ne idan kuma ka gafarta musu to Allah ai kai daman mabuwayi ne kuma mai yawan hikima cikin dukkanin al'amuransa subhanahu wa ta'ala yace to kaga ita batu na shirka in har mutum ya riga ya mutu a kanta yawayi gari a lahira yana mai yin shirka babu batun mai babatun gafara babatun a gafarta masa inda Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ita to ba zai yi ba kuwa a ce annabi manzon Allah irin annabi Isa alayhi salam a ce bai san wannan hukuncin ba bai san cewa wanda ya mutu yana shirka ba za a gafarta masa ba ta yadda har zai magana cewa ya Allah in ka gafarta musu kai ne ma wanda kake aida ma mabuwayi mai yawan hikima cikin al'amuransa yace to waɗannan abubuwa guda biyu suna nuni akan cewa wannan a duniya ne bayan Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi ba wai a lahira ba ne to wannan maganar akwai abin duba a kanta kamar yadda al-hafiz ibn kasir rahimahullah cikin tafsirul qur'an al-azim ya ainihin fada ah, don haka da Allah ce wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam lafazin iz ana kawo shi a wani lokaci ana nufin mai lil mustaqbal domin gaba kenan iz bi ma'ana idza kamar yadda Allah yake cewa walau tara iz فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب da a ce za ka gansu a ranar alkiyama iz fazi'u ai iza fazi'u yayin da za su firgita su razana kaga ai kiyamar ba ta tsayi ba mun gane ba kuma ba su razanan ba amma sai Allah ya kawo iz saboda yana nufin me iza kenan fazi'u ay yafza'un yafza'un kaga fi'il mudari kamar yadda ake kawo iz a bigire kuma na iza to haka ita ma akan kawo iza din kuma a bigire na me na iz kenan suna wakiltar juna Allah ce wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda Allah khairun min al wa min at-tijara wallahu khairur raziqin kaga wa idza ra'aw tijaratan ai kamar inda ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin jabir bin abdullah ansari ai sai riga sun game sun ga kayan kasuwancin siye da siyarwa sai gani bayan sun ganin ne ma aya sai ta sauko to kaga wa idza idza kuma tana nuni game da nan gaba to a nan kenan sai ka gane cewa ashe idza din me take nufi anan iz tunda abin ya riga ya abu tunda abin ya riga ya abu haka ita ma iz ana kawo ta a bigire na idza din kamar yadda yake a cikin wannan aya da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk Allah khairul makirin wa Allah ya saukar da wannan aya yana biyo manzo Allah labarin shirye-shiryen da ake masa na kulla masa makirci an gane Allah yake bashi labari shi yasa ma ya zo da fi'il makara yamkuru makaran kaga yamkuru ba a ce makaru ba amma sai aka ce kuma iz wanda take nuni ga abin da ya riga mai ya riga ya abku har ma ya wuce kenan kaga iz nan me take nuni kenan iza ai wa iza yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Ah, abu na biyu kuma faɗin annabi isa alayhi salam cewa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan yana bayani ne game da cewa lamarin azaba da lamarin gafara a wajen Allah yake Allah shi yake yin azaba shi yake yin gafara ba wai lamari bane a hannunsa shi ma a matsayin mai bawa yake na Allah subhanahu wataala da haka batun azaba da batun gafara al'amari ne wanda yake karkashin tahata mashi'atillah azza wa ba shi da hannu a ciki shi annabi Isa alayhi an gane ba don haka kenan annabi Isa alayhi yana nufi da wannan maganar tasa da cewa waɗanda suka riƙe shi a matsayin ababen bauta don haka Allah ya azabtar da su ya shigar da su cikin azaba to ai da ban bayinsa ne sun cancanci haka shi yasa Allah ya azabtar da su waɗanda kuma a'a ba su yi hakan ba Allah ya gafarta musu ya shigar da su aljanna to su ma bayinsa ne an gane ba da haka Allah yakan yi yadda ya so ga bayinsa shi ba shi da wani abu a ciki to abin da yake nufi kenan abinda yake nufi kenan to don haka eh, ainihin eh, katada bin di'ama bin katada as-sadusi da abdul malik bin abdul aziz bin juraij da maisara suka tafi akan cewa wannan a ranar alkiyama ne a ranar alkiyama ne tunda kaga yawma yajma'u Allahu rusula wata rana kenan kaga ranar alkiyama ake nufi sannan ayar da take can baya inda Allah ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum Allah ya ce wannan shine yinin da masu gaskiya gaske su za ta amfani su kaga wannan da haɗuwar dukkanin malaman tafsiri ana nufin mai yinin alkiyama yinin alkiyama kenan kaga wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ana nufin me ranar alkiyama ne ranar alkiyama ne to al-Imam Abu Ja'far at-Tabari cikin Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an ya fitar da wannan asalin zuwa ga shi da bin Di'ama ta hanyar Ma'amar Ma'amar bin Rashid al-Asdi to ruwayar ma'amar bin rashid al-azdi ga kata da ruwaya ce mai rauni ruwaya ce wato ainihin mai rauni kamar yadda wato ainihin al'imam dar kutni ya bayyana a kitabul ilal haka gabaninsa ya haya bin ma'in abu zakariya imam al-jashi wa ta'adil rahimahullah da dai jama'a min al-muhaddisin sannan kuma asar ɗin abdulmalik bin abdulaziz bin juraij wanda shi ma ya fita cikin jamil bayan an ta'awili ayil qur'an a shi kuma a cikin ainihin isnadinsa wato shi ma yana da matsala akwai muhammad bin humaydin razi muhammad bin humaydin razi wanda ainihin mataruk ne shi sa malamai suke cewa ibn humaydin qasama zahar tabari wato ya karya gadon bayan alimamu imam tabari saboda ya yawaita yau ta hanyarsa. sa li'annahu min shuyukhihi saboda yana daga cikin malamansa to haka shi ma isnadin naisara bai inganta ba amma dai ma'anar asaran ma'ana ce karɓaɓɓiya saboda haka abin yake cewa wannan a ranar alkiyama a ranar alkiyama shi yasa al-imam abu abdullah al-qutbi cikin al-jami'u li ahkam al-qur'an ya tafi akan haka cewa wannan shine abin da yake daidai haka al-razi cikin at-tafsir al-kabir haka al-hafiz ibn kasir cikin tafsirul qur'an azim cewa wannan shine abin da yake daidai haka al-allamatu shukani cikin fathul kabir. cewa wannan maganar Allah zai yi ta yi da annabi Isa a ranar ne alkiyama shine wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam anan Allah sai ya kira shi cewa ya kai Isa dan Maryam wannan littasharif wa ta'zim domin girmamawa da karramawa da kuma daga matsayin shi annabi isa alaihi salam saboda me saboda bayyanawa halittu kan cewa ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata wa annabi isa alaihi salam waɗanda ya ni'imta sa da su inda Allah ga cewa idu qala Allah ya isa bana maryam zkur ni'imati alayka وعلى وائرتك إذا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا waɗannan ni'omin da Allah ya ce ka tuna ni'imomina da na yi maka ya kai Isa ɗan Maryam to anan sai Allah ya ce ya Isa bana Maryam ya kai Isa ɗan Maryam domin Allah ya bayyana cewa annabi Isa alaihi salam ya tsayu da wajabcin godiya kan waɗannan ni'imomin da Allah ya yi masa kuma ya yayi akan mahaifiyarsa da haka ya cancanci girmamawa an gane ba domin Allah ya kubutar da shi cewa wannan abin da aka yi na riƙarsa a matsayin abin bauta na riƙar mahaifiyarsa da aka yi a matsayin abin bauta ba da izininsa ba ba da yawunsa ba shi kubutacce ne to amma Allah ya yi masa wannan tambayar domin zargin waɗanda suke yi hakan domin abin ya fito fili ƙarara cewa annabi isa alayhi baya tare da su baya tare da su an gane a an qulta lin nasi shin kai ka cewa mutane su riƙe ni ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta ba Allah ba wannan ba wai tambaya ba ce don sani a'a tambaya ce domin kunyatar da wanda suka aikata wannan aika aikar da kuma tsayar musu da hujja da kuma zargin abin da suka yi kamar inda Allah ce wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wadda aka turmutse aka binne ta daranta a cikin ƙasa to za a tambaye ta a ce da wani zunubi aka kashe ki kaga ba wai tambaya ce ta dan a sani ba a'a tambaya ce domin zargin aikin waɗanda suka aikata haka don kuma tsayar musu da hujja to nan ma haka nan ma haka to amma anan sai Allah ya ce a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah Allah bai ce a qulta linnasi ba shin kai kace ga mutane sai ya ce a anta an gane ba sai ya bayyanar da me da fa'il din tunda kulta kaga ai fi'ili madi ne wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban takadiruhu anta to sai aka bayyanar da fa'ilin ya zanto a farko sannan kuma fi'ilin sa ya biyo baya shine mai kulta a anta kulta to abin da ya bayi zuwa ga haka saboda manufa ce ta me ta a ayyana wanda ya yi abin mun gane ba a ayyana wanda ya abin to shi yasa sai aka gabatar da fa'ilin aka bayyana shi ya fito karara ba a yi idmar ɗinsa ba sannan kuma sai a kawo shi a farko sai aka jinkirta kuma fi'ilin ya zanto a bayansa tunda so ake a ayyana domin ta'ayin litta'ayin kamar yadda mutanen annabi ibrahim suka ce qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin kai ne ka aikata kaza da kaza ga allolinmu ya ka ibrahim me suke nufi anan suna nufin mai ayyana wanda ya aikin an gane ba to nan ma saboda ta'ayin ake nufi na wanda ya faɗa hakan tare cewa annabi isa din ba shi ya faɗa ba to da haka sai ake so a ayyana wanda ya abin to sai a kawo yanayin a haka domin a gane cewa annabi isa ya kubuta shine a anta a anta akwai kira'ar anta qulta linnas tunda hamza ce guda biyu a anta to sai aka yi a tasahilul hamza daya sai aka tabbatar da daya sai zanto sai zanto anta duk abu ɗaya ne anta da anta qulta linnas wato ainihin ga ga mutane nan linnas ga mutane kaga ai ba dukkanin mutane bane gaba daya suka riƙi annabi isa da mahaifiyarsa a matsayin ne ababen bautar kenan kaga linnasi anan am ne makhasus al'am ne yuradu bihi khas wato an kawo lafz lafazin da yake nuna gamewa amma ana nufin wani bangare ba duka ba kamar inda Allah yake cewa allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس suka متاني su. سوء innan nasa lalle mutane kadi jama'u lakum sun yi taron dangi domin su ci muku kaga za mu ga kenan akwai waɗanda aka gayawa akwai waɗanda suka faɗa sannan kuma akwai wanda suka yi mai taron dangin kenan kaga cewa allazina qala lahumun nas kaga lahum su ma mutane ne to inda mutane kuma suka ce da su to kenan annas ana inda dukkanin mutane ake nufi to ya za a kuma a samu mai bangarori uku na mutane kuma a samu waɗanda aka ce da su kuma a samu waɗanda suka yi taron dangin sannan kuma a samu wanda suka faɗa ɗin an gane to ashe kayan kenan wani bangare ake nufi wani bangare ake nufi da mutane ba duka ba wanda wanda shi ba aka samu me aka samu bangaren da aka gayawa da kuma bangaren masu taron dangin da kuma su masu faɗa ɗin an gane kamar yadda Allah ce am yahsuduna an-nasa alama atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim Alkitaba. wal hikimata wa atinahum mulkan suna yi wa mutane hassada kan abin da Allah ya ba su kaga suna yi mutane hassada annasu huna shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine linnasi ittakhiduni kace mutane ittakhiduni ku rike ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta lafazin ittakhiduni daga ittakhadha yattakhidhu ittikhadha al shine riƙar abu riƙa tare da kudirce shi abin da ka riƙa din da haka anan ittakhara yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulai guda biyu yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulai guda biyu amma so da yawa akan shafe mafa'uli na biyun sai a bar ɗaya sai zanta mafa'uli na biyun kaddara shi ake kamar yadda Allah ya ce game da fir'aun qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin yace da annabi Musa alayhi salam lalle idan ka riki ilahan wani abin bauta mun gane ba ma'abudan wanda za ka riƙa a matsayin abin botatawa gairi ba ni ba to lallai zan sanya ka wato ainihin daga daga ainihin cikin waɗanda za a sa su a cikin furzina a ɗaure su an gane ba kaga ilahan a matsayin abin bota ma'abudan Ah, kamar kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ah, wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى annabi Musa ce kun zalunci kanku ta fuskar ku riki dan maraki kaga bittikhadikum al-ijla al-ijla shine al-mafa'ul awwal al-mafa'ul thani an shafe shi ai maabudan kuka riki dan mariki a matsayin abin bauta to da haka anan al-ittikha zai iya zanto yayi ta zuwa ga mafa'ulai guda biyu an gane ba sai ya zanto mafa'uli na farko shine ittakhizuni wa ummiya mafa'uli na biyu kuma shine ilahaini min dunillah ilahaini min dunillah sannan kuma zai ɗauki cewa a'a ya yi ta'addi zuwa ga mafa'uli guda ɗaya kamar yadda yakan zo a hakan kuma a wani lokaci al-ittikhaz fi'ili na ittakhadha idan to yi ta'addi zuwa ga mafa'uli ɗaya yakan zo kenan sai zanto ilahaini wato hal ne hal ne na me na fi'ilin ittakhadha hal ne na fi'ilin ittakhadha sai zanto yi ta'addi zuwa ga mafa'uli ɗaya kamar ayar da qala la in ittakhadhta ilahan ka dauke shi a matsayin ittakhadha yayi ta'adi zuwa ga mafa'uli daya ba ma sai kai takdiri ba in kuma kaso ka ce ta'adi zuwa ga mafa'uli biyu ilahan ma'budan duk da yake ilahan shine ma'budan ma'budan kuma shine ilahan sai zanto min babit ta'kid wa tawkid للناس اتخذوني وأمي وأمي بفتح الياء wannan ita ce kira'a ta al-imam nafi da al uh, abu amr al-basri da al-imam abdullah bin amr al-shami kuma ruwayatu hafs an asim kuma ita ce kira'a ta al-imam abu ja'far min al-qurra al-ashara wa ummiya amma ragowar al-qurra malaman kira suna karanta da wa ummi ilahaini bi iskanil ya duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne duk a abu ɗaya ne saboda wannan yawon ɗin matsayin mai damirin muta mutakallim abu ɗaya ne wa ummi da wa ummiya duk abu ɗaya ne ilahaini a matsayin ababen bota min dunillah ko bayan Allah subhanahu wataala to anan zamu ga annabi Isa alaihi salam an riƙe shi a matsayin mai abin bauta wannan abu ne wanda yake tabbatacce wajen kiristoci sun rike annabi isa a matsayin abin bauta cewa shi ma mai allah ne shi ma allah ne kamar yadda allah ce laƙari kafar lazina kalu inna allah huwa almasihu kalu inna allah huwa almasihu bin maryam wa qala masihu ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma wannan kaga sune al-yaqubiyya al-yaqubiyya wanda suka ce shi kansa annabi Isa Allah ne to amma ita Maryam alaihi salam ta wata fuska aka rike ta a matsayin wato ainihin Allah a bar bauta a abin da yake bayyane ba a sami kiristocin da suka riƙi maryam ba a matsayin cewa ita ma Allah ce a bar mai a bar bauta to amma tunda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa ita ma an riƙe ta a matsayin Allah a bar bauta to lallai haka abin yake akwai wanda suka riƙe ta haka kamar yadda Abul Qasim At-Tabarani rahimahullah ya faɗa cikin tafsirinsa tafsirul Qur'an Azim yace ko da ba a samu a zamani ba cewa ga wasu siriki maryam a matsayin cewa ita ma Allah ce to tunda Allah ya ba da labari to haka abin yake lalle sirike ta sannan kuma tunda maryam ita ce mahaifiya gawa ga annabi isa alayhi to tunda ɗanta ya zanto Allah ita kuma tana mahaifiya to ai ita rabin dan ne dan ma rabin ta ne to daga ta wannan fuska ita ma sai ta samu kaso na zanto ta ita ma mai Allah din na zanto ta ita ita ma Allah domin tana musalta shi annabi Isa alayhi salam kasanto ita ta haife shi to da haka shi yasa sai Allah ya ce me wa ummiya ilahain min dunillah kamar yadda al-mawardi ya faɗi wannan cikin annukat wal uyun haka abu abdullah al-qurtubi shi ma ya kawo cikin aljami'u li ahkamul qur'an rahmatullahi al aljami kuma haka yake maryam din an rike ta a matsayin cewa ita ma wato ainihin Allah ce an rike ta wanda shine abin da almalkaniya suke kai almalkaniya sun tafi akan cewa akwai Allah annabi Isa shi ma Allah ne sannan maryam ita ma mai Allah ce su ne ahalut tasalif da Allah ce la laqad kafara zina qalu inna Allah salisu salasa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim sai kuma annasturiya wanda su kuma suka ce annabi Isa ɗaya ne na Allah su ne Allah ya ce wa qalfi yahudu uzair ibn Allah wa qalfi nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allahu anna yufakun wa ummi ilahaini min dunillah to nan za mu ga akwai ne da martani da nuna lalaci da ɓacin waɗanda suka riƙe annabi Isa a matsayin cewa Allah ne suka riƙi mahaifiyarsa domin da Allah ya ce wa ummiya kai ka ce mutane ku riƙe ni ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta kenan kaga anan annabi isa haifarsa aka yi kenan yana kuma da mahaifiya to shi kuwa Allah lam yalit wa lam yulad an gane ba shi bai haifa ba kuma ba a haife shi ba subhanahu wa to kaga wannan nuni ne akan rushe cewa annabi isa ne ba Allah bane tunda mai haihuwarsa akai Allah kuwa ba haifarsa aka yi ba subhanahu wa to ta yaya kuma shi annabi isa ba ce an haife shi zai zama kuma mai Allah kaga wannan rushe ita wannan mummunar aqidan ne shine subhanaka sai annabi isa ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dacewa gare ni in faɗi abin da bani da haƙƙi nawa game da shi abin da yake ba haƙƙi na ba wannan kaga sai yake nuni akan cewa wato annabawan Allah subhanahu wata'ala suna barranta ga dukkan abin da aka jingina musu wanda yake ba haƙƙinsu ba tare da matsayinsu tare da girmansu wajen Allah subhanahu wata'ala ta yadda annabi isa alayhi salam da aka jingina masa bauta aka mai da shi Allah ya ce wannan ba haƙƙinsa ba ne ya barrantar da kansa daga haka kamar yadda ya zo cikin sunan bin majah da musnadul imami ahmad bin hanbal hadisin abdullah bin abbas radiyallahu anhuma bi isnadin hasan wani ya ce da manzo Allah abinda Allah ya so kai ma ka so sai manzo Allah ce a'a karka ce haka kul ma sha Allahu wahdahu ka ce abinda Allah ya so shi kadai kaga anan ma me manzo Allah ya barrantar da kansa daga haƙƙin da aka dingina masa wanda yake ba nasa ba nuni akan cewa kenan ko da Allah ya so abu in manzo Allah bai so ba to abin bai yi wa shine masha Allah shi ta sai ka ce abinda Allah ya so sannan ka so wato sannan ka ya kasance me bayan son Allah subhanahu wataala ya zo cikin sahihul bukhari manzo Allah kace wala tuturuni la tuturuni kama atratin nasara na maryam kada ku zurfafa cikin yabona kamar da kiristoci suka zurfafa cikin lamarin annabi isa alayhi salam haska ce shi ma Allah ne faqu fa inna ma ana abdun ni bawa ne faqulu abdullah wa rasuluhu za ku ce bawan Allah manzon Allah bawan Allah manzon Allah saboda kubutar da kansu daga haƙƙin da yake wato ainihin ba nasu ba domin bauta haƙƙin waye haƙƙin Allah ne kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin mu'adh bin jabal manzala ke cewa shin ka san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa kuma ka san haƙƙin da bayinsa da shi akan Allah mu'adh ya ce Allahu rasuluhu a'lam ƙarshe sai manzo Allah bayyana masa haƙƙin da Allah yake da shi akan bayi shine su bota ta masa kada su yi tarayya da shi haƙƙin da bayi kuma suke da shi akan Allah Allah ba zai azabta da dukkan wanda bai shirka da shi ba haƙƙin bayi akan Allah ba haƙƙi bane na dole haƙƙi ne ne na falala na kyautatawa to amma saboda Allah ya yi alƙawarin cewa dukkan wanda ya kaɗaita shi da bauta ba zai azabtar da shi ba to da haka sai zama haƙƙi kenan kamar na dole akan Allah tunda Allah ce wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin aktsarun nas la ya'lamun Allah baya saba mai baya saba alƙawarin sa shi yasa ibn qayyim cikin annuni yake cewa malil ibadi alaihi haqqun wajibun huwa awjabal ajr al azim ash-shani كلا ولا عمل in ضعيف إن كان wal والإحصان mu'az bin jabal yake cewa shin zan ba mutane labari sai manzo Allah ce a'a karka ba su labari domin idan ka ba su labari sai su bar ayyuka na falaloli da ayyukan kirki su dogara kawai kan waɗannan ababen na wajibai karshe sai su rasa alkhairi mai yawa saboda haka mu'az ba labari ba sai dab da mutuwarsa ta'assuman gudun kare ya fada cikin laifi ya zo ma haka tarihin abi hurairah cikin sahih muslim shi ma irin wannan ta faru ya tafi zai bada labari sai ya game da Umar dan Khattab radiyallahu anhu Umar ce me ya faru ce ai ga abin da ya faru ce a'a mu koma wajen manzo Allah sai Umar dan Khattab ce ya rasul kada a ba su labari sai manzo Allah to karka ba su labari ya ba Hurairah saboda kada mutane su shagaltu da cewa ko in dai baka yi wa Allah shirka ba ko da baka yi ayyukan nafilfili ba to zaka shiga aljanna Allah ba zai azabta da kai to shi kuma Allah ba a masa haka ta wannan rashin shirkar da kai da abubuwan na wajibai da katsari ta iya Allah bai karba ba ta an samu matsala ciki wannan nafilfilin da zaka yi su za su take gurbin samuwar wannan matsala ne to da haka ashahid shine haƙƙin Allah a tabbatarwa Allah subhanahu wataala to daga nan za a gane batan da yawa daga cikin yan ɗariku da suke ɗaukan haƙƙoƙin Allah su baiwa su daga nan za a gane batan ne ibrahim inyas cikin eh, nafahatul malik gani yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idh annani khalifatu tijani fuska biyu ne ka iya cewa attijani ka iya cewa kuma attijani kamar yadda yake cikin bukwatul mustafid mauhibatun min ahmad al-adnani cewa dukkan wanda ya so ni ko ya gani ta wani dan aljanna ne kuma aljanna da ake dawwama a ciki kalma kai tunanin yana nufin wani lambu ko wata gona a aljanna dai yace eh, saboda ne khalifa Ahmad Tijani to shi ma ya ga hakan ne daga Ahmad shi ma Ahmad Tijani abin da ya faɗa kenan cikin Jawahirul Ma'ani shi ma yace dukkan wanda ya so shi ya ga shi dan aljanna ne kaga wannan fatan idan ya tabbata cikin sahihul Bukhari sahih Muslim musnadul Imam bin Hanbal manzo Allah ke cewa ya ke safiya yayi kokarin kwatar kanki daga azabar Allah ba zan yi wadatar da ke komi ba ya ke Fatima yata ki roƙe ni daga abin da yake na dukiyata wanda kika so ba zan iya wadatar da ke komai ba daga azabar Allah in kika bijirewa Allah subhanahu wataala manzo Allah yake faɗin wannan magana qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته to amma kuma gashi an samu wani ya ce shi kuma in an so shi in an gan shi za a yi mai za a shiga aljanna to sai aka sami ah, muhammad ah, abdulatif wanda suke ce masa muhammad al-hafiz a misir da kiyarsu yana da wani littafi al-intisar الانتصار في رد الإنكار على الطريق أو نحو هذا العنوان أتيك وي هجة أكم وأنا مجانا سيأتي تؤيجا حديثي يا تبرز كن سيد بكاري سيد مسلم manzo Allah ya ce za a samu a al'ummarsa mutum dubu saba'in za su yi ga aljanna ba da hisabi ba ba da azaba ba to daga za a gane tufka da wara me ya dangantaka wannan da wannan magana eh inda manzo Allah ne ce wanda ya ganni wanda ya so ni an gane ba amma cewa za a sa mutum dubu saba'in daga cikin al'umma da za su yi ga aljanna kashe sai ya bayyana cewa su ne suwa su ne waɗanda ba sa neman a yi musu ne rukuya ba sa canfi ba sa yin sakiya sannan suna dogaro ne ga Allah Ubangijinsu la yastarqun akwai ruwa cikin sahih musu la yarqun ba sa yi rukuya amma ruwa ce shazawa ne tamfin kenan a tatsayyur tamfin kenan an gane to sai kuma wani hadisi da yake cikin jami'ar tirmizi cewa da manzan Allah ya yi wuta ba za ta shafi wanda ya ganni ba yana mai imani da ni yana musulmi kuma ba za ta shafi wanda ya ga wanda ya ganni ba yana mai imani yana musulmi to shi Ahmad Tijani a wata shekara ma ta bi. shi haka shi ma ibrahim ya tsarci shekara ta haife shi balle ya dauko wani hadisin a matsayin mai hujja kenan in wannan ne kowa ma yana dama yi wannan da'awar kenan daga nan za ka gane bata ne kuma sannan inda wannan hadisin haka yake nuni da an samu su sun yi wannan da'awa domin su sun ga waɗanda suka kasa bai din da an samu su al-imamul hasan al-basri sun wannan da'awa domin su sun ga sahabban kansu da an samu cikin sahabbai sun wannan da'awa da abubakar ne su yayi wannan da'awa domin shi ya ga manzo Allah da wannan da'awa bai yi ba domin kafin ka san hadisi su sun sani kenan ka ga hadisin ba abin da yake nunawa ba kenan daga nan za ka gane wannan bata ne shishigi ne cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shine kala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗi shi wannan al'amari ya Allah faqad alimta hakika ka riga ka sani ka riga ka sani domin ba abin da yake boyuwa gare ka subhanahu wataala ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' ba abin da yake boya gare ka ta'lamu ma fi nafsi kana sanin abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsik ba na sanin abin da yake cikin ranka subhanahu wataala da haka ba abin da yake boyuwa gare ka abin da yake raina ka sani abin da yake bayyane ka sani haka abin da yake boye ma ka sani shine qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa fil ard wallahu bi kulli shay'in alim wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustaqafin bil layli wa saribun bin nahar shine ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik to anan annabi Isa alayhi ya tabbatar wa kansa da me da kuma ya tabbatar da annafsu gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan annabsu ga annabi isa alayhi salam ba da yake da annabsu ga Allah ba subhanahu ta'ala tunda shi Allah babu wani wanda yake kama da shi cikin halittunsa cikin komi nasa cikin dukkanin sifofinsa da ayyukansa da sunayensa babu wani wanda yake kama da shi subhanahu ta'ala shi yasa yace fatir samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadhra'ukum fi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir cewa babu abin da yake kamar shi Allah ta kowace fuska sai kuma Allah sai ce mai shi Allah shine wanda yake mai ji kuma mai gani to kaga ji da gani Allah ya tabbatar mai dan adam hal ata ala insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'allahu sami'an basira muka sanya shi mutum ya zanto mai ji mai gani kenan za a gane jin Allah da ganinsa ba irin na mai bane ba irin na halittunsa bane to haka nan ma ran da annabi Isa ya jingina wa kansa da ran da ya jingina wa Allah ran da ya jingina Allah ba irin ran da ya jingina wa kansa bane subhanahu wa ta'ala an gane ba Eh, wannan zai zama min babil eh, mushakala kamar yadda Allah ce wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin da kuma inda ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila da inda yace ah, innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyani ya'mahun da inda yace innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kaga yanayin kaidin Allah ba iri ɗaya bane nasu yanayin dabara ta Allah ba iri ɗaya bane dabarar su yanayin yodara da suke ga Allah ba iri ɗaya bane da da da shi Allah subhanahu wataala yanayin izgilin da suke ba iri ɗaya bane da mai kaga min babil mai mushakala ma'ana abin ya zama daidai wa dai ta fuskar mai lafazi amma kuma ta fuskar ma'ana ya sha bamban da juna wannan kenan sannan anan akwai tabbatar da annabsu ga Allah amma ya yake a yanda ya dace da shi Allah subhanahu wataala ba bisa kama da na halittunsa ba kamar yana a man ya khalu kamar Allah ya khalu afala tadhakkarun wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abin daidaitawa da shi Allah subhanahu wataala saboda haka yanayin annabsu da ya dace da shi Allah tunda Allah ya jigina kansa annafsu cikin ayu da yawa inda yake cewa la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tat illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsa wa ila Allah masir sannan yace yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما أمل من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لكم إن كتا وإذا جاءك الذي يؤمن بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم على نفسه الرحمة لكم إن ولي واصطنعتك لنفسي izhab anta a akuka bi ayati wala taniya fi zikiri kaga wasana'atuka li nafsi Allah ya tabbatar da kansa ne annafsu kuma ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin juwariya bintul harith da manzo Allah yake ce da ita akwai wasu kalmi da zaki faɗa subhanallahi wa bi bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa nafsi haka ya tabbata cikin sahihi muslim hadisin aisha radiyallahu anha take cewa naji manzon Allah a sujuda yana yin addu'ar cewa Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi min wa bika minka لا أهسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما يتبرز في مسند الإمام أحمد بن حنبل حديث عبد الله بن مسعود wanda manzo Allah yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak kuma ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin abi huraira manzo Allah yake cewa yayin da Allah ya gama batu na halitta sai ya rubuta wa kansa cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata eh, ta riga yi da dai hadisai masu yawa to da haka annabsu anan sai ka tabbatar da shi ga Allah subhanahu wata'ala biduni uh, ta'awilin wala ta'atilin wala tahrifin wala tashabihin wala takyifin kamar yadda al-Imam Malik bin Anas ne ya faɗa kamar yadda yake cikin sharh usul itiqadi ahli sunna wal jamaa da kuma kitab al-asma was sifat na ainihin al-Imam al-Baihaqi da aka tambaye shi game da alistiwa yaya Allah ya daidaita sama al-arshi yake cewa alistiwa ma'lum والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدئة to wannan ba ya take ta kan alistuwa kaɗai ba har bangaren annabsu ba mun gane ba annabsu ma'alum wal kayf bihi wajib anhu bid'a cikin dukkanin bangarorin sifofi na Allah subhanahu wataala wanda wannan magana ma ta zo ga malamin sa zuwa ga Rabi'atu bin abi abdurrahman wanda yana cikin sharh usul itikari ahlus sunna wal jamaa kuma ta zo ma daga ummu salama amma bai inganta ba isnadin zuwa ga ummu salama isnadin da'ifi bai inganta ba amma dai ya tabbata ga shi rabi'a bin abi abdurrahman kamar yadda ya tabbata daga shi al-imam malik bin anas rahimahullah to me ake nufi da an-nafsu anan an-nafsu anan ana nufin zati na shi Allah wanda yake siffance da siffofinsa Ai أي ذاته المتصفة بصفاته عز shi ake أكيد an gane ba kamar yadda shekul islami taimiyya rahimahullah ya yi wannan bayanin kamar yadda yake cikin majami'ul fatawa juz'i na biyar shafi na saba'in da ɗaya zuwa saba'in da hudu da kuma majami'ul fatawa juz'i na ainihin tara shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu zuwa 93 zuwa 93 amma daukan cewa annafsu ana nufin azatul mujarrada zatin karotan insa katukan insa to wannan kuskure ne haka daukan annafsu kuma ana nufin siffa kadai shi ma wannan kuskure ne kamar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya bayyana a juz'i na tara shafi na 292 zuwa 93 Ah, duk da yake wasu sun sa annabsu min babu sifat kamar abdul gani bin abdul wahid a littafin sa ah, fil itikat kamar ainihin ah, abu abdullah muhammad bin khafif abdabbi shekhu sufiya babban malamin sufiya a manafin sufiya fa na ahli sunna ba batatu irin wannan ba masu danganta kan cewa su ma sun zama Allah wanda ya rasu hida tana da shekara wato ainihin 371 a littafinsa i'tiqadu tauhid bi isbatil asma wa sifat kan gane ba da haka dai a annabsu ana nufin tabbatacce ne ga Allah ana nufin zati na shi Allah kuma wanda ya siffanta da sifofi na shi Allah subhanahu wa ta'ala haka Muhammad bin Isa bin Khuzaima shi ma ya tabbatar da wannan sifa ta annabsu ga Allah cikin littafinsa kitabut tauhid cikin littafinsa kitabut tauhid don haka wannan tabbatar da sifa ne ta shi Allah subhanahu wa ta'ala sabanin arrazi cikin at-tafsirul kabir da kuma abu hayyan cikin al-bahr muhit cewa wai al-mujassima masu yi wa Allah jiki sun ɗauki wannan ayar a matsayin hujja suna tabbatar da annafsu ga Allah da haka sun yi wa Allah jiki wannan kuskure ne bata ne bata ne a sun tabbatar da abun da Allah ya tabbatar wa kansa ne amma yaya yake ba su sani ba inda sun kamanta Allah da halittunsa to shi ne sun yi sun yi sun yi wa Allah jiki kuma a ƙidar tajasim wannan an sami ta daga arrafida wanda ya fara fitar da wannan ƙida shine hisham bin al-hakam arrafidi shine mutum na farko da ya fara jingina jiki ga Allah cewa Allah mutum na irin mutane an gane ba mutum ne irin mutane amma su ahli sunna wal jama'a sun tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da kansa ne sun korewa Allah abin da Allah ya korewa kansa da haka tabbatar da sifatun naf tabbatar da annafsu ga shi Allah wannan baya hukunta ne an mai da Allah jiki saboda mai shi Allah ai laysa ka mislihi shay'un ne wa huwa samiul basir to wannan kuskure ne wanda Ar-Razi ya fada akai da kuma shi Abu Hayyan wanda shi yasa za ga shi Ar-Razi ma a at-tafsir kabir mafatihul ghaib cikin sautu shura tafsirin fadin Allah laisa ka misli ya kiraye kitabu tauhid na ibnu khuzaimah ta kitabu shirk littafin shirka wannan kaga duk bata wanda littafin ne wanda yake tabbatar da hakikanin sifofi na Allah subhanahu wataala ta hanyar ayoyin alkur'ani da hadisai tabbatattu na manzon sallallahu amma saboda ya saba wa abin da yake kai da yake shi ma a ƙarshen rayuwarsa ya gyara wasu bangarori na ababen da yake kai na bata ya koma zuwa ga abin da yake na shari'a shi a wazi shi arwazi an gane ba shi arwazi da haka sifatun nafs ta tabbata ga Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba daukan annafsu da cewa azzatu kadai wannan kuma kuskure an gane ba saboda me saboda azzatu in muka duba fil lugha yana nuni zuwa ga me abokata abokata da haka in aka ambaci azatu to akan yi ibafata, kamar da nake cewa wasu samai zatil buruj kaga sama ma abociyar mai al zatil buruj da haka shi yasa sai ka ce mai zatullahi ko zatuhu kana nufin mai annafsu din an gane duk da yake lafazin zat kamar yadda ah, ibn al-qayyim rahimahullah cikin as-sawa'iqul ah, mursala da kuma shamsuddin zahabi cikin al-ulu lil aliyil gaffar an gane cewa lafazin zat wannan bai zamana magabata suna faɗarsa ba a'a daga baya ne ake yin tawili sai a ce nafsuhu zatuhu wajahuhu zatuhu an gane amma bai tabbata ba daga wato ainihin magabata suna fito wannan to amma wannan maganar akwai abin duba a kanta ta fuska kamar haka abu na farko shi lafazu zat wanda manzo Allah ya faɗi shi hadisin abi huraira wanda yake cikin sahih al-bukhari da manzo Allah yake bayanin annabi ibrahim alaihissalam cewa bai taba fadin abin da yake ka iya cewa in ka duba kaman ƙarya ne amma kuma hakika ba ƙarya bane sai so uku biyu cikin me cikin haƙƙin kansa ɗaya kuma cikin me cikin haƙƙin Allah sai ce fi zatillah kaga fi zatillah manzo Allah ya mace me lafazu zat sannan kuma ga asar din da yake cikin sahih bukhari game da khubayb da yake cewa wa zalika fi zatil ilahi wannan yana cikin sahih bukhari khubayb ɗaya daga cikin sahabbai yace fi zatil ilahi kaga shi ma mace ne zat ga kuma wani hadisi wanda yake hasan ne bi majmu'i turuqihi wa shawahidihi wanda yana cikin kitabul azama na abu shaykh an gane da littattafai da dama da manzo Allah ce tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah wato ash-shahid lafazu zat din ya tabbata da haka zaka ce me zatullahi zatuhu wannan ya tabbata in kaga magana su al-imamu zabi suna nufin wannan to kaga wannan magana tasu ta zama fuskar ta wannan fiska ne amma in suna nufin cewa yin ta'awili wajahuhu a ce zatuhu an yi tawili ta fuska kore tabbatuwar fuska ga Allah ko nafsuhu a yi tawili a ce zatu ta fuska kore annabtu